ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa hadiza kyari tare da ni amina buhari auna. A duk ranar Laraba. Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma za mu magana ne akan yadda matasa ke amfani da manhajar gyara ko kyautata hoto wato photo filter a turance. haka yake masu saurare muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta gayyato mana baki matasa domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci filin mu. sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu. Me sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe zauren matasa domin matasa wanda kuma muke tattauna al'amuran da suka shafi matasa kai tsaye. Cikin zauren namu a yau muna tare ne da Zaliya Muhammad Jalo Emmanuel David Usman Muhammad Chobal da kuma Fatima Hashim wanda za mu tattauna da su akan sirrin filta. mai sauraro kai na ganin abubuwan da ke faruwa a hotuna a kafafen sada zumunta da sauransu in zaka ga wayansu hotuna ko kuma wayansu bidiyo inda suke gwanin ban sha'awa wani abin ka gama mace kamar an tsamo ta daga cikin madara saboda tsananin kyau babu ko tabo a jikinta shin menene sirrin ya ake yin abin nan ne to mun dai za kulo cewa filta yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake amfani da su wurin gyarawa da kuma kyautata hoto wai menene filtan nan yake wa matasa barkan ku da zuwa nan fili namu to ku gaya mana sirrin wai menene filtan nan kuma ya kuke amfani da shi ne idan aka ce filta wani kaman abu ne da yake kunsa a cikin wasu kafafen sada zumunta kamar misalin snapchat Uh, TikTok, Facebook, Instagram hmm. duk suna da shi. Idan aka ce filter abu ne kamar lariya da ake amfani da shi a tankaɗe eh. hoto. Hmm. ai in aka yi amfani da rariya ana tankadewa ne abun da kake so shi zaka amfani da shi wanda yawwa eh. to shi ma haka filta yake ana amfani da shi ne akan hoto ko kuma bidiyo wanda zaka dauka ta wannan kafar sada zumuntan nan mm. don a canza ko launin fuska ko kuma gaba fuskan ma ko a canza mata kamanni gaba daya ko kuma a hada wani hoton da wani hoto abun da ake da filta kenan ana kuma amfani da filta a canja fasalin jikin mutum fasalin jikin ko abincin ya iya canja plate inji ba tare da kin amfani amfani da wani plate da filter din shi ma to ki iya yin wannan wato sai a kawata shi a kara mishi kaloli ya fito kuma a sa abu mai tsada gida eh. ba ka da shi amma kuma akwai a jikin shi wannan manhaja ta eh, filter filter nan za ki kara amfani da shi ko kayan ki ma idan kina son ki kara wani abu a jiki za ki iya yi da filter din ki canja kolon fatan mm. ki sa abin ido duka duk da filter din duk zai sa miki su jagira da kuma da kuma da lipstick duk za iya sa da filter. Eh, shi a ah, filter nan kuma da ke gani ana iya samun kuɗi ta hanyar amfani da shi saboda yanzu misali idan ka iya kasan harkokin kwamfuta da abin da ya shafi filter din za ka iya zuwa ka kirkiri naka yawanci filter din idan kina amfani da su ana amfani da su kowanne yana da suna da kuma wasu ma za ki ga wanda ya kirkire shi hmm. to wannan idan ka yi kai uploading din shi akan wannan din kuɗi ne za ka ringa samu duk wanda ya amfani da shi kana da kuɗin ka. To dama kenan ma dai kuɗi ake biya a yi abin kenan. Eh. Ba kuɗi kuɗi ba amma zan sa data. Don sai an sa data nan sannan mm. za a shiga ta yanar gizo kenan eh, sannan ake yin abin. kuma sanadiyan wannan filtern ya sa shi eh, kafar sada zumunta wanda ta fara amfani da shi wato snapchat kenan mai wannan kafan gaba ɗaya kafan ko shekara goma ba ta yi ba ana amfani da ita amma yanzu haka ina shi ne na hudu a cikin wanda suka kowa kuɗi a duniya kuma dalilin kenan saboda yana da snapchat ina fatan matasa ma za ku iya kuma wani abin da zai janyo muku kuɗi kuma kisan shi snapchat din shi ne app da ya kira miki ne app very convenient mm. saboda yanzu kika kunna sai ki loading duka filters din da suke so sai ki kashe datan ki sai ki gama ɗaukar hoto sai ki kunna sai ki uploading picture ɗinki mai filter eh. ba tare da ya ci miki data da yawa ya eh. ki so ki ci gaba da amfani da shi continuous hmm. kenan wata irin hoton da ake cewa mai cinikin buri a sama kai kana ganin ka tashi wari rai za ka gani ce wata kandala ce tana ta kandala ce can to wai me yasa ku a amfani da shi wannan filta wato shi matatan nan fiye da ku ganku ku yanda kuke Mm. ai ni dama ni bana son ma filters bana son snapchat filters mm, instagram filters din bana yi amma na ina yanda nake ganin ka da dan geman nan naka kusa ka ganka da geman nan naka daidai yanda yake ba za ka kara tsawon shi ba ba za ka mm, sa mishi mai ba yayi kyau haka bana wani ganin filter kaman abin da zai canja ma mutum kamani wai kuma da reset ɗinka yana kana kina boyewa ka gane ko <laughs> kuma bana bana da ji da kai dai a yanda kake da kawai a ranka a hoto a bayyane duka wato ina ne kuma sai na ga kaman kowa idan ka ga mace a irin wannan ba da ma baka san an yi editing din hoton bane ko kuma sai amfani da filter idan kuma ka ga hoton ai dole ka ga a'a wace ce wannan kuma tun yana ɗaukan hankali yana ɗaukan hankali saboda tana za ta canja kamanninta inda jalo ta ce za a canja za ta iya ƙara shape ta ƙara yanayin jikinta ta canja skin sai kuma ka ce wata rana kuma ku haɗu sai kuma ka gaba haka kai ka bi abin da kuma ka so ne haka kuma aka ci gaba da bisa da ita sana amfani da wato shi ma ne filta dai kamar a cuci maza ne kenan kuma abin da ba ni kuma abin da ba na wasu kenan amma kuma kowa na amfani da shi yanzu to ya zama kamar yayi ne ko matasa ya zama yayi tunda ba za ki ma zan kowa ma yanzu na yi yanzu ma kamar ba ƙarya bane kuma amma in ma ƙarya ne dukan muna ma wakancin nan ma <laughs> to ga da kika faɗa gaskiya kika amma in ma ne to dukan kuna yin gariyan nan to amma me da me kuma ake yin amfani da shi a filter nan bayan maganin hoto eh. ana kasuwanci da shi sosai ana kasuwanci da filter kamar yadda ai shi ana amfani da shi ne don a caccanza yanayin wasu abubuwa yanzu yawanci samari sun raja kan kasuwanci ta hanyar kafafen sada zumunta to yawanci idan za su sai da wata haja yanzu misali yadin nan da nake sawa mm. za a ɗauke ta a sa mata filta kiga ta yi kyalli mm. tana kyalli tana sheki abin da ya kamata a siyar ɗari biyar saboda wannan kyallin da ta yi sai a ƙara wata ɗari biyar ɗin a kai sai ta zama dubu ɗaya gudu a sai a A hakan kuma za ka je kasuwa ka ga irin ta sai ka ce a ba shi bane akwai wani da na gani yana kyalli ka gama zagaye kasuwa baka samu irin shi ba kin ga dole sai an dawo wannan wurin da aka gani sai a ce to gashi sai kuma an kawo abu ka gaba haka wato sai a bada oda ka zo ka gani amma eh. yana zuwa kuma ka ga gaibu eh, gaskiya yawanci ana amfani da filta wurin kasuwanci sosai sosai ko ni ina amfani saboda ina da Instagram account na siyar sanar da abu haka idan na ɗauko hoto na a gida ko ya yi duhu ko bai haske da kyau ba mm. ko wani abu ya karkace a plate eh. ko dan ƙara abun da ke cikin plate sai ya amfani da filter saboda ya gyara kan gani oh, eh. ya yi kyau sai mutum ya siya idan ka je ka siya sai kila ka gane cewa kila light na gidan ku ne bai da kyau ba <laughs> wato akwai yaudara ne a cikin kalin eh. filter nan gaba daya to a magana da kawai kun ce um, wato fitattun mutane fitattu kawan jarabai da sauransu suna amfani da wannan uh, kafar ta filter gwaninta wurin taci eh, irin yanayin fuskar su jikinsu da kuma kayan da suka sa wato su ne dai suka zama abin koyi a wurin kuke da kamar su suka koyar da ku eh, tun akwai situation na kamar Kim Kardashian akwai wani campaign ta da ta yi da ta je black fishing a kiran abin that means tunda ita ba black person bane ta mai da skin color na ta ya zama darker than usual dan ta yi matching na yarinyanta so da ta saka hoton online bayan editor ɗinta ya gama editing da kuma da kuma sabida yadda mutane suka zage ta suka yi criticizing a akan hoton editan sai sa ta kara koma wani editor din sannan ta gyara ta kara kawowa online sai aka yi kullum kin ga yanzu wannan abun idan mutane ba su da hankali za su dauke shi cewa ko oh, aitin da ita ma ta yi ni ma zan iya yi idan ba a yi criticizing nasu sai su ba hoton a haka na su masu sun yi. To wata kenan shi filta ɗan yana baka damar kenan ka canza ka maida ka canza ka maida ni yadda kake so. Ina ma an mai ruwan kore kake so ka zama kanan jikin ka za ka iya koma. Sun da akwai original confidence za a iya editing din shi kuma ƙarin ba shi. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar namu. To akwai wasu amfani ne da mutum zai samu idan yana amfani da filta don kuke tunani a musamman a rayuwar ku na matasa yadda nake ganin kamar kyale da abinda da ba shi kenan ba shi ya fi yawa a cikin rayuwar ku. ka iya samun kuɗi da shi. tunda ta hanyar wayansu suke samun kuɗi yadda jalo ta ce za a iya amfani da shi kai editing din in ma kana business in kayan abinci ne ko kuma kana business din kayan sawa mm. so ga kai amfani da wannan faman kai editing din wanda ma ya dauka in ma kaya ne wanda ta sa kayan ka kara editing din sai a zata kama a jikinta ya kyau ni ma idan na siya ai ma zai mai kyau so idan wani ya gani zai ce ai ma haka jiki na yake shi ma sai ya siya irin kayan kuma kai ma ka samu profit a ciki. Hmm. Eh, an ce wani kuke zuga mata suke haukace a ta wannan bangaren kusan kowane hoto mace za ta dauka musamman wanda ta aika wa saurayinta to sai ta ta filtan nan hmm. don ta kara kyau da armashi Um, to ba zan ce ba mu da rawan da muke taka a wannan fannin ba amma dai gaskiya fara a ɗaura laifin gaba ɗaya akan mu ba mm-hmm. dalili kuwa shine saboda su 'yan matan sun saba a al'adan su ne ɗabi'an ne ba a fita waje sai an yi kwalliya inda tsaka zame ne yawwa eh, inda akwai ɗan tawo za a goge a rufe to idan za a tura hoto in aka ɗau hoto ai hoto baya ƙarya mm. sai ya nuna wannan tawon nan da aka daɗe ana ɓoyewa to ya za a rufe shi shine sai aje a nemo filta hmm. a sa wannan bai rufe ba a ƙara wannan bai rufe ba in aka samu wanda ya rufe shi nan an samu abin da ake so sai a tura to kin gani laifin da ba namu bane gaba ah, da da laifin ku saboda ku kuke cewa kai baby kin hadu eh amma ai ai ba sanda aka ganta aka ce mata ta hadin ai ta riga ta yi wannan up da har ga an filta aka yi amfani da shi ba kowa ke iya ganewa ba yanzu misali akwai yanzu yanayin makeup din kana daban-daban ne suke yi akwai wanda kana gani zaka gani akwai wanda kuma gaskiya sai an ɗau dogon zango ana binci. Akwai kuma wani Photoshop app ne ba, mm. app inda ake iya zuwa ki canja yanayin jikin ki idan ma ki yana da kiba za ki rage hannun idan ki kina kiba ki rage. Kuma mutum ba wai sai je makaranta ya koyo ba. Idan kana da pimples a fuska akwai wani tool ma da ake kira sunan wani patching tool. Mm. Za ki sai kun yi abin da ke son ki canja sai ki maida sai ki ga wuri ya koma kan ka ba ka taɓa yin pimples a rayuwanka ba idan ma tribal ma kike da shi duk za ki goge duka. ki ce ana cinikin buri a sama na tsakanin saurayi da ba eh. duka musamman yanzu da ku ga kun yawan taɗin ku akan waya ne da eh. chat nan da kuke yi da voice note wani ma sai ki ga sai an kusa ma aure kafin ya ga matar kun fara komawa dai lokacin da da miji baya sanin ya matar shi take sai dai ya ganta a daki an kusa komawa eh, yanzu kina ganin jalo a haka you hardly see how it may up. Mhm. and I like it like that mhm. kuma na fi son shi a hakan kamar misali yanzu eh, misali yan matan da muke tare su da mm. ba dan hodan nan da barbada kuma ta da jambaki da sauransu ka san ka mace a haka yanda take dama a bangaren mu mata dole ne tunda mutum mai kwalliya ce mai kuma gyara jikinta so ya zama dole idan za ta yi wannan idan ta yi idan ta za ta fito waje mm. dole ta dan shafa dan barbada kunne barbada kumatu da kuma dan tozali a ido saboda sai kara fitar da ita ita ma ta kara jin daɗi saboda ka an kuka sa filta ba damuwa bane ba damuwa bane kara burgewa ma muke wani namiji ma ya fi son kisa idan baki yi kwalliyan ba kin saka filter zai siyo miki kwalliyan zai kawo miki wayan da zai yi filter saboda ki san yadda ake yi saboda shi ma yana san yana ma abokanan shi hoto mai kyau amma shi ta saka filter da ake yayi <laughs> anya Usman shi kuke a ni gaskiya ba na cikin wannan ne ban ba damuwa in kin amfani da filter mm. bai dame ni ba gaskiya mm. amma kuma maganan sai an yi mai kyau sai an yi waye ni duk wani kayan kirkiren da ni hasari ma yadda emmanuel ya faɗa ai saboda wannan filtan yanzu mm. a halin da muke ciki ya haddasa abubuwa da yawa wasu aurarrakin an fasa saboda abin da ya saba gani wani aure aka taba fasa saboda filta sinanin da yawa me zai faru da za a iya fasa aure saboda filta abin da ya gani mm. daman kirkiren ya gani ya ga dogon hanci da katin ido mm. fuska fes fes mm. komai an goge shi an gyara ran da suka fara haduwa ya dawo garin nan ana ina ga sura bai wuce sati dai uku ba cikin zumudi ya je ganin kyakkyawan shi mai dogon hanci eh. <laughs> yana zuwa ya kira a waya ta ansa ta shiga ta zuwa tana fitowa kwalliyar da aka yi bai dace da irin wanda yake gani ba ya kalla ya ce a shafa kike ai ne ma gane ta bani to na take aka dinga ja in ja aka dinga ja in ja ya koma gida ya ce shi ba ba zai yi ba ah. aka ce mai faru ya ce abin da ya saba gani ba shi ya gani ba da ya ji kuma shi da ma kan yi shi da ma kuma ya da ya gani saboda daman ya zo ne a yi ya dauke ta su koma mm. to shi kuma gaskiya ba rike daukan ta ya je wannan wurin da yake ba da bayan ya bar kyawawa yawwa to ni kuma sai in iya cewa kamar rufin asiri ne saboda idan kuma ba ta yi kwalliyan ba to waye zai ce yana santa so dole ta yi wannan kwalliyan ta fito da kanta ita ma ta hau hanyoyin auren Fatima ba haka ne sai ya sai fasa yanzu ba zai zo watan dai gaskiya ya fara gudu a tsakanin matasa ke a'a to yanzu amma malam Usman sai da kama ai duk da ruwan ku da tsakin ku saboda kun san ana yin wannan abu kuma kuke ƙara goya musu baya inda kun nuna cewa ba kwa so anya mata za su ci gaba da yi kuma an ce kuma mazan kuna dan dasawa eh gaskiya akwai mazan da suke dan dasawa sannan amma ai mazan ba kowa ke so ba kamar yadda su ma mata a cikin sakon wanda ba sani to shi yasa ni barin ce muna da laifi kamar in aka kasa laifin kashi ɗari za mu iya ɗaukan kaso talatin saboda yawanci don mu ake yi misali mm. wasu kuma suna yi ne kawai saboda nishaɗi saboda kawata ta yi saboda wani abu kamar haka amma laifin gaba ɗaya ba zai raja a kanmu ba saboda kamar yadda dan uwa nan ya faɗa shi ya busu ya ga komai natural yadda Allah ya yi sannan kuma hakan ne ba za a yaudare ka ba ba za a cuce ka ba to ai ina gama in aka bar shi hakan ma zai fi kyau to amma kai ima me yasa ba za ka shiga cikin yayi yanzu kaman Fatima haka na ce na aure ta tana tana cikin makeup always kullum tana cikin makeup sai wata rana na zo gida na zo na tada ta ba ba makeup mm. ta tashi da safe eh na ga fuskanta anyhow mm. ai ce wace ce wannan wace ce wato yana rage kauna kenan wallahi kuma a hakan na fi son ki haka kawai na ci a nuna maka yadda ake amma kuma duk da natural din ba kuma ba ta da kyau ba hmm? sai na ga kamar tana ƙara kyau ni kuma akan kyau wato ki dai ba ke da a ban yadda ba eh, ba ba da kina kina ƙara tabbatar mana cewa shi filter nan fa yana da wani rawa da yake taka a rayuwar yan matan yau kin ga kuma Fatima akwai wasu celebrity fa ne ba ma san ko kun san ta ba Megan Trainor ita like tana da kiba ne naturally so sai editor nata without her permission sai sai je editing out ya yasa tana ta samu flat stomach sai aka yi releasing mutum kinga mutane sun riga sun already tana riba eh. sai shi bidiyo bidiyo ne ma sai bidiyon bai yi making kuɗi ba sai da ta ta ƙara duba sannan ta ce ai releasing original version kinga ba abin ta yi standing for kenan ba mm. aka je aka yi editing kinga editing a wannan fannin bai da kyau amma kuma ina so mm. sani ba da sani bane aka mata irin wannan editing amma shi saboda yayi ya sa ba lalle bane kana wurin da za a editing din kayan <laughs> that means she's proud of her body mm. so to kenan kina nufin kenan shi dai wannan filter din naku wato rariyan nan ba hoto kawai ba hatta bidiyo yana iya aiki a kan shi komai na kuma to yanzu ku a ce yanzu a cire a ce yanzu shi wannan filtan ya ɓace eh, virus ya lalata app din gaba ɗaya na gaba ɗaya tun daga database din masu abu kwata-kwata kawai rana ɗaya ya ɓace ya rayuwar ku zai kasance a matsayin ku na matasa akwai mutane masu shiga rijiyar da <laughs> za a zundum kenan eh. an dai kuna ruwa kusa da kada za a samu matsala dole amma kuma akwai makeup za a iya rufe asiri da dan powder da dan foundation to amma aka dauki hoton ai zai nuna gaskiyan sa ko hmm, filta ya gudu hmm. akwai matsala an filta ya gudu kenan babba ba amma insha Allah ma ba zai gudu ba yana a ah, to hada fata <laughs> to Allah ya taimaki masu filta maza da mata amma faran da za ta kwaɓe fa ba na kusa ko kuna kusa ku ni da ima ba ma kusa ni dai so ni dai zan so gani a labarai in karanta eh ka ci dariya eh. ni abun zai kuma abun da ya ni <laughs> musamman sai da kake baka ra'ayin filta eh, so shi kenan sai ka fuske kuma ka ci gaba da fito da ainihin fuskar naka sai kai kamar bai faru ba o oh, za ku iya wannan rayuwa ta ku da duk abin da ku ɗauka yanzu kun ji kuke sai dai a ƙara inganta ta eh, wasu fasin da fitowa kenan <laughs> so ke yanzu wani wani wani shawara ki ba ƴan uwanki masu amfani da filta wanda suke suke jin daɗin filta saboda a ci gaba da gashi gaskiya ni shawaran da zan iya ba ba wai na ce su daina ba amma kuma a rage wata rana ka dan fito yau kai ne wata rana kuma ka dan canja ana dan canja launi kamar yau a ci miyan kuka yau kuma a ci shinkafa so yi so ka dan fito yau ka dan yi kyau dan ka gobe kuma ka fito kuma yanda kake babu damuwa a wannan ni kuma ni ina tunanin kar ma kai amfani da shi ne first place saboda kaga idan kai amfani da shi kana creating wannan misconception kana sa tunanin da kai ba kai ba ne abinda mutane mutum yake tunanin da kai mm. ko wani zai iya ganin hoton ranar da kika yi makeup mm. ranar da kuma ya ganki akan titi ranar da basu yi kafin bane kina kin ga kin create na ideology ko mm. oh, suna da kyau menene zai fara anticipating abin da ba shi ba mm. idan ya ganki kuma ya zai ga a'a Fatima ina eyebrow din da na gani ya cika. <laughs> To Zaliya amma kin san cinci har a kasuwancin ki kina yi. Ke eh, ma kina amfani da abinci nake amfani da ba. To me yasa nake yaudare ni an ga abinci ne yau na ya tsinke ko haka bane. A kika yi kika ji kika gani suke aza light na ruwan lafi. Ba ki tausayin laifi na ba. To kyalli kyallin fa. Eh. Ni yanzu a business din ma amma bar amfani da zai yiwu a wannan duniyar da ake ci. In ba haka ba akwai masu ordering online. Hmm. Hmm. Ana samun matsala. sai ga a kira eh, vendor a ce a ah, vendor ba na son abin da aka kawo fa a maida shi ba shi na kan ba ba eh. kuma ana samun matsala haka amma bar amfani da filta an ana business gaskiya gaskiya ba a fi sa akwai no refund policy

da za a yi ai to gaskiya kiran da zan yi ma yan mata da samari shine ba zan ce kar su amfani da shi ba saboda zamani ne idan ana amfani da abu a zamanin ka matukar abun babu cutarwa to kai ma za ka dan iya amfani da shi amma kar ya zama shi ne ɗabi'an ka ya kasance an san ka a suran ka na asali sannan kuma in ka yi amfani da filta babu laifi sannan kuma kira wannan babban kira ga masu kasuwanci gaskiya a daina amfani da filta saboda akwai cutarwa a ciki. Allah kafin mu kammala shirin namu na yau bari mu leƙa filin ƙwallamar mu tare da wakiliyarmu daga damagaram wato tamar abari da bako da ta gayyato mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muryar Amurka to muna muku fatan alheri. Sunana Maryama Amadu daga nan da magaran. za mu muku yau dan takaitaccen dan girke-girken da muke yi a nan kasar mu ta da magara musamman ma zan fara da harkar a ci a sharuwa a ci a sharuwa ana ce mashi shu kuma kabeji ko ko kuma a ce mishi kabeji ba duk guda ne dahuwar kabeji dahuwar kabeji yau za a muku yanzu kamar idan ka samu shuɗinka ko in ce a ci a sha ruwa ko in ce kabeji za ka ɗauko shi ka duba shi ka gani in bai da tsutsa ko kaɗan ka duba ka gani ba kan katse miki numfashi kamar shi kabejin ai kala biyu ne akwai kore wato tsanwa kuma akwai fari eh kowanne in ka ɗauko shi tunda wannan ma zai kasance cewa in ya kai fagen ya kosa kwarai kwarai za a iya samun tsutsu a tare da shi mhm. kenan wannan idan kin ne idan farin ne ko tsawon ce to kowanne sai an duba an gani idan ka lalle ka bai da komai za ka ɗauko ka yanyanka shi eh, in ka yanyanka shi sai ka wanke sun makakal in ka wanke shi za ka ɗora shi cikin tukunya idan tsawon ne za ka ɗauko ɗan ƙarama kanwa ka ɓala mishi ah, ana sa mishi kanwa saboda da huye kamshi lubai amma kanwal ba mai yawa ba da ruwa kawai da ruwa kanwa ake dafa shi mm. in ka samu shi rage shi kana sa mai wuta musu musu musu insha Allah rabi zai dahu ba tare da bata lokaci ba idan ya dahu za ka ɗauko shi ka tsiyaye mishi wannan ruwan kafar shi ya tsage da kanshi idan ya tsage shi za ka sa shi cikin eh ce kwano haka in ka sa shi cikin kwano za ka ɗauko ɗan tumatir ɗinka da albasa ka wanke su idan eh kamar yanzu ki sa tarugu wani in ya tamana shi haka bakin shi yana jin zahi to shi a tarugun sai mu sa shi a cikin kuli-kuli Ah, da kuli-kuli eh, muke daka shi hmm. yanzu kamar ka ɗauko kuli-kulin ka gyara shi kuli-kulin mai kyau saboda ƙura ma sa'anan za ka iya sa mishi ruwa ka walwala shi kaɗan wanke shi hmm. suka sa cikin turmi sai ka ɗauko ɗan gishiri ɗan kaɗan ba mai yawa ba sai ka sa ka sa yar citta sai ka ɗauko yar gujiya miya yar ƙarama ka sa sai ka ɗauko ɗan masoro ɗan kaɗan ƙwara ka sa haka a cikin shi hmm. sai ka ɗauko eh, tafarnuwa busassa sai ka zuba a ciki da ɗan mashi sai ka sa sai ka ɗin eh magi ba hmm. sai ka sa idan ka daka shi yadda kunku yadda da kulkuyi kuma sai ka ɗauko ɗan tarugun nan sai ka saka a ciki da zaran ka sa za ka ji kuma kulkuyi nan yadda ku yana kamshi wani irin kamshi mai daɗi za ka ji shi kamshin gashi a tarugu yana tashi kamshin a tarugu kuma ga su tafarnuwa ga kayan wannan da ka haɗa ɗin za ka ji wani irin kamshi irin kamshin nan da yake tada kwaɗayi. Yawwa sai ka ji kai wai wannan wai nama ne ma ko menene sai ka rasa ma ko ma menene kamshin. Mm. To sa'annan wannan shuɗin naka ka riga ka sa shi a tasha ruwan ka sa cikin kwano ka ɗauko maka ɗan albasa ka wanke da ɗan tumatir ɗanye ka wanke sai ka yanyanka idan ka yanka albasan nan ka yanka tumatir din nan sai ka ka kuli kulin nan sai ka zuba a cikin su ka balbada a ciki eh. idan ka balbada idan mai bukatar yana son dan lemu ne zai iya matsa kadan idan ko mutum zai bukatar dan lemun tsami bai sawa tunda ko ni ra'ayi ne ko abin da yake so to idan wannan abubuwan suka haɗu aka samu aka jukuɗa shi aka yamutsa shi ya haɗu wallahi wallahi ina ganin in dai abinci ne lahiyayye mai gina jiki idan kai baki da shi zaka ji bakin karan gwanin daɗi sai ruwa kuma abu ne a cikin kalilan kuma a cikin eh, rahusa kowannan zaka same shi da araha ba tsada yawai eh, ba tsada kuma ga biyan bukata kuma ga shi duka abubuwan da suke gina jikin ɗan eh, adam ne a ciki kenan kun ga wannan a takaice shine wanda ake ce da gyaran shu ko in ce a a sha ruwa masu saurare da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokacin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da tattaya na gabatarwa hadiza kyari sai kuma wacce ta haɗa mana sauti kuma ta daidaita mana shirin baki ɗayansa sa'ida hamdun da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.